ko za ki gaya mana me sunanki sunana alheri alheri ke mutumiyar wani gari ne ni mutumiyar gudun siyawa ne ba siyani to alheri shekarunki nawa shekaru na shekaru na 31 alheri kin samu akalla shekaru nawa a nan gurin ni akalla na samu shekara bakwai a nan bayan to kin bar gidan iyayenki kuma kin zo na iyayenki suna da rai ne suna nan a raye to me kika ce musu da zaki bar gida me da ce musu zo yawon bariki na cikin <laughs> shi zaki yawan barikin ki eh. to kina zo nan kina zaman kanki kenan eh zaman kaina anke me da me kike akwai sana'a da kike ne ko na abu ba sana'a yadda da sayar da duri <laughs> kenan ake yi akalla kina samun nawa a rana akalla kan samu akalla a rana in na samu na kan samu dubu uku dubu hudu dubu biyar to kaman shida mhm, to kaman mutane maza nawa kike samu ki yi mu'amala da su a rana duk wanda ya zo ko dari ne ya zo zan mallaka ko dari ko dari ya zo zan ɗauka hmm. eh, eh. to akwai wani ɗan shaye-shaye da kike yi Eh? akwai kina dan shan wani abu ne ina diba ruwa sosai to ga rasa kenan ba rasa eh. da ko akwai dan wani wiwi ko dan wani sholi ba ni shan wiwi ba shan sholi ba shan Da ka giya sai su gari to um kaman kuna amfani da kororon roba ne kina ce musu amfani da kororon roba roba mai kyau ma to um, idan an ce za a taimake ki eh. da wani abu yanzu ki bar abin da kike yi za ki bari a taimake ki kaman ko da sana'a eh. ko da wani aiki za ki koma gida zan koma gida yanzu kike so gwamnati ta miki ah? ni abu da nake so gwamnatin da ta ba dauki nawainiya na ta ban kudin sa akan na je gida zai yi jari abu da nake so yi jari na zona a gida zona iyayena su iyayena in taimaki iyayena su ma akan jarin da zan yi a dan kudin da ina dan samu ina da taimaka kaina ne ma na dan taimake su to na yadda zan koma gida nan kin koma kin aihu ne a nan gurin na aihu a nan gurin ya'ya biyu to suke Allah ya karbe su shi ya bani shi ya karbi kayansa to mun gode takwai yawa